da wa'ala alihi wa asabihi wa manita da bi hadisi wa samsaka bi sunnati ila yawmi din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam matubina بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حصر في الأمثلة تصريف هذه الأفعال فسلي أتكم بسالان تصريفي نوع النم في إلى اللقاء أما الماضي أما فعل الماضي وهو الفعل الذي دل على معنى واجب ma'ana mai wajida fi zamanin ma'am in shi ne fi'ili wanda yake ya yi nuni akan ma'ana wanda aka samu a cikin zamanin da ya wuce gane yana nuni akan ma'ana wanda aka samu a cikin zamanin da ya wuce wal mabni lil fa'il minhu ma kana awwaluhu maftuha shi wa mabni lil fa'il daga cikin sa shine wanda ya kasance farkon sa mai fataha ne a kana awwalu mutaharrik ko kuma farkon shi mai wasali ne ko farkon mai wasalin shi mai fataha ne farkon mai wasalin shi mai fataha ne misali misaluhu nasara kaga nasara nasara nasara nasara nasaru nasarat nasarata nasarna nasarta nasartu ma nasartu nasarti nasartu ma ma sa kenan nasartu ma ko biyu nasartunna kun maka ku da yawa nasartu nasarna wa fi ala hada kai kiyasi akan wannan kai kiyasi akan wannan fa'alala wa tafa'ala wa tafa'alala ko tafa'ala oh fa'alala da kuma tafa'ala da tafa'ala wan fa'ala fa'ala menene waf'alal waf'allala waf'allala wastaf'ala waf'alalla waf'alalla waf'aula waf'aula waf'aula waf'ala wala ta wala ta'sabir harakatil alifat wato kada ka lura da wasalin alifun ila awai a na farko fa inna ha za'ida shi wannan alifun din za'ida ne ba a lura da alifun din wajen ma'auni tasbutu fil ibtida yana tabbata a wajen fara magana amma yana faduwa an shiga cikin magana yana faduwa idan an shiga cikin magana wal mabni lil maf'ul min shi mabni lil maf'ul nashi wa huwa alladhi lam yusamma fa'ilu shine wanda ba ambaci fa'il din shi ba huwa ma kana awwaluhu madmuma shine wanda ya kasance farkon shi akwai damma ka fa'ila kaman fu'ila wa fu'ila fu'ila wa uf'ila

shi hamzatul wasl yana bin wannan mai domma bisammi a wajen domma wa ma qabla akhirihi yakunu maksura abadan eh abin da ke kusa da karshen shi yana zama maksuran abadan yaqulu nusira nusira zaidun wa sukhrij al-mal eh nusira zaidun wa sukhrij al-mal نعم صار juzul awal na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim na alqaida fa'ida alfi'lu ya kaskashi biyu mujarrad wa mazid fi akwai fi'ili mujarrad akwai fi'ili wanda yake mazid yi wa qali alfi'lu mujarrad huwa shi ne wanda ya kasance duka harfansa na asali ne. Misu zaraba hafiza ba da ne da Ruwa Shi ma kashi biyu ne. Mujarradin sulasi. Akwai mujarradin sulasi. Na misu jalasa la'iba. Akwai misalin jalasa la'iba. Wa mujarradin ruba'i. Akwai mujarradin ruba'i. Misu harjama kash'ara. kash'ara. Wal fi. shi fi'ili wanda aka yi wa ƙari ma ne wa rufin asaliya shine wanda ya hauhawa akan harfa na asali da kuma ƙari ya hauhawa kan me harfa na asali da ƙari misalin in a igiran jama kaga an ƙara in qata'a an ƙara alifun da hamza da nunu ko daga qata'a sai zama in qata'a da kuma igiran jama daga har jama an ƙara hamza a farko nunin a tsakiya wa idan shi ma mazidun kashe biyu ne mazidun sulasi akwai mazidun sulasi mislu da azzama akwai ta'azzama daga azuma azuma an ƙara ta'un da me ta'un da tabi'i ko da ahsana daga hasuna an ƙara hamza a farko ko wa mazidun ruba'i akwai mazidun ruba'i mislu hijran sama daga jar sama يا سجل أم أرى نعم خلاصة نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء على وجه المفاخرة يوانا أنا مجانا في ثلاثي مجرد وانده باب فعلا cewa mudari'insa na zuwa akan yaf'ulu yana zuwa fa'ala yaf'ulu a wurare guda hudu na farko in ya kasance azwafan wawiyan misalu qala yaqulu ko qala yaqulu in ya kasance naqisan ya naqisan wawiyan misalu da'a ya da'u na uku in ya kasance mudha'afan muta'addiyan misalu jarrahu yajurruhu an gane a ya tuku idza ja ala waje mufakara shi za mu tashi ko na'am idza ja ala waje mufakara idan yazo kan akan fuska na mufakara misalin sabaka hu fa hu kaga sabaka ya tsere sabaqahu yayi tsere tare da shi fa hu sai tsere masa wannan abin da ya biyo baya din nan abin da ya biyo ba hu da aka ce din nan yayi tsere tare da shi abin da ya biyo bayan tsiri tare shi ne ne falsafa ƙahu wannan falsafa ƙahu shi ne mufakara an gane saba ƙahu ya yi tsayar tare da shi falsafa ƙahu sai ya tsere mashi to da ya tsere mashi mudari zai zama mai cin mufakara ne mudari zai zama fahuwa zuku fahuwa zuku alhali asalin mudari da sabaka zuku ne sabaka zuku kuna gano wani ko kaga fa'alami yaqilu kamar tun da ya zo kan mufakara yanzu zai tashi daga yaqilu sai koma yaqulu an gane sabaqahu yayi tsere tare da shi me biyo bai da tsere tare da shi fasa faqahu sai ya tsere mishi to tun da ya tsere fa huwa yasbuquhu an gane zai zama kan ma'aunin yaqulu an gane katala an qatala qatalahu fa qatalahu fa huwa yaqtulu dora ma shi yaqtulu ala ya yaqulu ne Eh! na na musabaka hu ne duk dai yayi sabaqtuhu sabaqtuhu duk dai ne fa sabaqtuhu fa ana azbuhu hmm. sabaqtuhu fasabaqtuhu fa ar'azuhu an gane kaman wanne ne zai zama kaman ma'aunin yau kaman zaraba zaraba zarabtuhu na yi doke kemiya da shi fa sai na buge shi mu zaɓe shi ba ba ana adribuhu na ce ba ana adribuhu ba ana adribuhu zai zo kama wani asalin zaraba ya ne kamar zo mufakara zai zama yaqulu fa ana adrubuhu an gane ku fa ana adrubuhu na'am akwai magana eh gasa ni da shi mun yi musharaka ake nufi eh saboda ni da shi mun buga ni da shi muna muna gwamzawa eh, yace fa ah, ce walam yakun wawi wawi rufa yau idan ya zo akan ma wani mufakara bai zama to wa wuyar fa'i ba in zama wa wuyar fa'i kaman wa'ada kaga misalin wa wuyi ke rubo to in wa'ada ne zai bi kiyasin shi mai ainihin muzari mai kiyasin a mai muzarin shi wa'ada yau idu ya idu wa'ada ya idu to zai tsaya kan wannan kiyasin ne na asalin shi na misalin wuyi. wasala yau silu ya silu to zai tsaya nan an gani ba za a ce a wasantuhu fa wasantuhu fa ana asuluhu ba la zai tsaya kan asalin yadda yake shine fa'ala yaf'il bari canza ba ita fa idan kana fa'un wawan idan ya zama to fa'un din shi wawun ne aw kana ainu aw lamu ya eh, idan fa'un din shi ya zama wawan, ko ya zama ainu din shi ko lamu din shi ya zama ya'un ainu din shi ko lamu din shi ya zama ya'un kamar me kamar fara yasiru ko sara yasiru shi ma kaga ya zama to ajwafun ya'i to shi ma zai tsaya kan kiyasan shi ko zai tsaya kan kiyasan shi ba zai bi ma'aunin mufakara ba an gani au menene baki ala kiyasin ko to au lamu ya sai shi ne ko lamu sai shi ya zama ya'u kaman maza yamzi kaga naqisu ya'i na zuwa kan ma'aunin fa'ala yaf'ilu shi ma zai tsaya kan kiyasi shi ko da ya zo kafa bakara ko zai canza ba baki ala kiyasi maksur al ayi zai tabbata kan kiyasi shi da kasara na ainu mislu fa huwa yarmihi fa huwa fa huwa yasibuhu fa huwa yarmihi kaman ba'a kaga ajwa ne yayi ba'a yabihu baya ahu ah, ba'a baya ahu fa ba'ahu fahuwa ya bu'uhu za ce? fahuwa ya uhu? bai sa bai zama ya uhu ba saboda yana da kitawa yana da kiyasin shi kiyasin ainihin ajuwafu ya iya tsaya kan ma wani ya firu to shi ma wannan zai tabbata kan ya firu din shi ba canji an gano nan? daga wasa ba rama da ba'a Thank eh. you. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم yace wa masdaru أفعل shi ma wani af'al al-if'al af'ala if'al kamar akrama هذا إذا كان صحيح العين إذا كان هو واسمه هو جنا إذا كان صحيح العين إن يكسر شيء صحيح العين <clears throat> a gane ku lafiyayyen ainihin fil din shi amma idza kana mutallaha iya zama mai illa ga ainihin din shi fadan ku da harakatuha ila alfa sai wasalin shi ya ciru zuwa ga fa'un sai wasalin shi ya ciru zuwa ga farko wasu kulabu alfa alifa kaga arsala an ce irsal ko kaga wannan na farkon shi fa'un din shi bai da wasali school ne to nan za a juya wasalin shi ya koma fa'ul fil din shi wa tuqlabu alfan sai a juya shi shi ya kuma alifun da taharun ki habi hasad al saboda ya samu wasali gwargwadon asali wan fitahu ma ha sai a sanya fataha ga abin da ke gabanin ta bi hasabin an gwargwadon yanzu A gane za a sami fataha saboda saba gwargwadon yanzu sun matu zabul alif Saniya. sai a cire alifun na biyu littiƙa takirai ne kamar sai ya ci wato awwadu ana hatta sai a musanya ta'un a gare ta kamar a kama a gare a ga ikamatar asalin shi akuwama ne aqwama ko ba gaba iqwamata ne kamar da zama iqwamatan akuwama ikuwamatan me yasa ka mai da shi kama daga akuwama kama ya komo. Na'am? Ikwam din. Eh, kama ya komu ne ba, kaga manta. Kama ya komu. An akwama ikwamatar. Kaga da ka ce akwama. To bai saka mai da ya aka yi wannan wawu din. Eh, akwama. Akwama ka ce. Kaga wannan wawu din na da wasali an gane ma. a masdar da ne koma eh? a masdar da fata ne akwama akwama kaga shi za a ɗauki wannan wasali na wawon ɗin sai a dawo da shi ga tsafin a gane saboda shi ya samu wasali na kusa da shi bai shi ba shi da shi sai zama iqau a qauma a qauma misali wannan fata ɗin bai dace da wawu ba sai zama a ƙama ila bi suke go a ƙama a qama to sai ka ce iƙuwa iqwa matan to gani iqwa matan za a ciranto wannan wasali na wawu a ba mai kafin iqau matal ko to haka ce wannan fata bai munasaba da da alif da wawun ba sai zama iqamatan wannan tawun din an sa shi ne aqwama iqwama ne kamata ya zama an sa ta'un ya zama iwadan kaga an ce iqwa ba iqwama ce ba iqwama matan ba to kaga da aka dawo da wannan ya zama iqa za ka samu iqa kire ne sai aka cire mata alif din na illa to sai aka sa ta'u ya zama musanyan shi eh sai aka sa ta'u ya zama iwan din shi ne abin da ake magana cewa a cewa go ka akrama ikraman wa ahsana ihsanan haza idza kana sayyi'al ayn amma idza kana mutallaha in bai illa ne fatun qalu halakata ila fa. sai a dauko harkanta a mai da shi zuwa ga fa ya zama iqau iqau wa tuqlabu alifan sai a juya wawu ya koma alifun saboda ya samu wasali gwargwadon asali ko wanfat wanfitahu ma qablaha sai a sanya fataha ga abin da ke gabanin ta dan munasaba bi hasabil an thumma tuzaf al alif sai a cire halifan na biyu litiqai kakinai kamar yadda muka bayani kamar sai ya ci wa tu'awwadu an hatta sai a musanya ta'un gare ta a kama iqamata wannan ta'un din iwazun anil alif al mazu wana ba ina batan wakatu zafuta idza kana mudafan shi tawun wadin da yake yi wasin anil alif wato akan hazzafa shi in ya zama mudafan ala maktarahu ibn maktarahu ibn malik akan abin da ibn malik ya zaba na hau wa iqamat salati bai kan wa iqamata wa iqamata da ka cire tawun wa ba'dhum zikwa mutlaqan wasu sashen larabawa suna shafe ta gaba ki daya an gani kaga larabci yadda yake da faɗi kenan za ga wato ka abinda ka sani kawai shine ana tabbatar da wannan tawon giwan to sai kuma ga wata mazhaba wanda baka san da ita ba ita kuma an shafa tawon din kai sai ka dauka cewa jahilci ne ko mutum bai sani ba yaya za a yi a cire ta'un in ba jahili bane kai in ba kaza bane an gane to duk irin wannan yana faruwa shi yasa larabci yana da faɗi gaskiya wa qad ji ala fa'al yakan zo akan fa'al bi fatahil fa ka asbata ka ambata nabatan ambata nabatan wa hada aba'an wa yusammunahu hina idhin suna kiran shi ismal ismu mazdar suna kiran shi lokacin ismu mazdar zai kiran shi eh masha Allah kaga misali ka ɗauka duba matsala na ba'udin din nan na wamsa hubir usikum da aka ce wamsa hubir usikum ku shafi kawo kanku an gane to sai malamai imamu shafi zai ce wannan ba'udin din littafi a wannan ba'udin din tabhidiyya ce sauran malamai suka ce babu wani ba'un na tabhidiyya babu shi ibn jinni ke cewa man za'ama anna al-ba'a ta'ati li tarkib Faɗar ja ahalar arbiya bi mala ya yarifu lahu gani wanda ya rai cewa ba'un na zuwa na tabidiya to ya zo ma larabawa abin da sani ba shi kuma ibn burhan ya ce ahalul Arbiya la ya arifu na annal ba'a ta atili tabi'i inna ma yuridu hazal ma'ana na alfuqaha su larabawa ba su san cewa ba'un na zuwa na tabidiya ba kawai malaman fiqh ne suke zuwa da wannan irin su malik malik irin su shafi'awa da sauransu an gane to kaga a nan wajen sun faɗi iya abin da suka sani kama imamu shafi'i da ya zo sai ya tabbatar da akwai ba'u na tafkiliya kuma ya kawo daga cikin ƙabilun larabawa ya kawo baiki nan an gane wannan yi? sai ya kawo daga cikin ƙabilun larabawa akwai ƙabilun larabawa kaza suna suna amfani da ba'u ga tafkiliya kuma ya kawo hujja Shi ne malamin da yake mukarana sai ke shato wa man hatiza hujja alamun lam ya'fal kaga imam shafi'i shi ya haddace ya gano akwai kabila daga cikin larabawa da suke da shi to ya zama hujja akan su wanda ba su haddace ba an gani kenan ya rinjaye su akai to zaka larabci yana da fadi kar ka tsaya kawai kan mazhaba guda ɗaya duka rikici misali an gane yawa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يتوى الثاني مبتدأ والوصف خبر in fi siwal ifradi sabaka listaqar hmm. wasani na biyu mubtada ne wazal wasf khabar wannan sifa din khabar ne shi na biyu mubtada ne shi kuma wannan sifa din in ma ismul fa'il din nan an gane ko ismul maf'ul shi khabar ne shi in istaqar in istaqar fi siwal ifrad wato in istaqarra dabakan idan ya tabbata a wajen mudabaka fi zuwa ifrad wajen da ba ifradi ba idan ya tabbata wajen mudabaka ba a wajen ifradi ba a gani na biyu sai zama mubtada wannan wasu din sai zama kabar in istaqarra dabaqan in ya tabbata wajen mudabaka yayi mudabaka a wajen da ba ifradi ba yace wasu ma alfa'il wato shi wasu wato ina ce wasu ismul fa'il ismul maf'ul sifatu mushabbiha tare da fa'il in ma an yi ta ɗabaƙa ifradin in ma su yi mu ɗabaƙa wajen ifradi ko su yi mu ɗabaƙa wajen tasiriya ko wajen jam'i wula ya ta ɗabaƙa ko ya zama to samsan ba mu ɗabaƙa tsakanin kashi biyu ne akwai wanda aka hana ko wanda ya halarta idan sun yi mu ɗabaƙa wajen ifradi na hau a ƙa'imun zaidun a ƙa'imun zaidun ya zafi waje jihani kaga shi zaidi yana tsaye ne a nan wajen a ƙa'imun zaidun wanne wasu dan nan wajen ƙa'imun zai ismul fa'ilun ko shin zaidu yana tsaye ya zafi waje jihani fuska biyu shi ya halatta a nan wajen ayyakonin wasu mutada <clears throat> dayan su ya zama to sifan shi ne ismul fa'ilun a nan ya zama shi ne muktada abin da ke bayan shi ne fa'il wanda ya toshe hanyar khabar wannan fa'il ne agna anil khabar fa'il agna anil khabar fa'il ya ya wadatar daga mai khabar mubtada ne wanda bai da khabar in an tambaye ka shin akwai mubtada wanda bai da khabar ka sai akwai akwai mubtada wanda fa'il ko maf'ul bihi ya toshe hanyar khabar din ba khabar a gane wannan tunanin wajen zaka ce din a qa'imun zaidun kamar an ce ne a kama zaidun in an ce a kama zaidun zaidu ya zama um, a kama zaidun kaga zaidu ya zama fa'il to wannan ƙa'is din yana aikin kama yana aikin ya ƙumu yana aikin wannan fi'ilin ne a gane wannan ko suka ce hamza din na istifamiya ce wannan ƙa'imun Muktada, marfu'un bi damma wa huwa wa huwa fa'il ya ya'malu amal fi'lihi yana aikin kama to zai din nan fa'ilun sadda masaddal khabar ya zafi wa ta'adu ma an yakuna wasu mubtada wa ma ba'dahu <clears throat> fa'ilun sadda masaddal khabar na'am yace wasani an yakuna ma ba'dahu mubtada na biyu ya zama to abin da ke bayan sa mubtada ne mu'akhkhar shine ya zama zai din nan kamar ce a zaidun qa'imun ko a zaidun qa'imun kaga zaidun nan shine mubtada qa'imun shine khabar يكون الوصف خبرا مقدما شيء أن يكون ما بعده مبتدا مؤخر ويكون الوصف شيء وصف سيدا مبتدا مؤخر سيدا خبرا مقدما ومنه قوله تعالى daga cikin akwai inda Allah a cewa shin kana kyama kana kyama kai kana kyaman abin bauta na ya kai Ibrahim a ragibun anta eh fa yajuzu an kuna ragibun wannan hamza istifamiya ragibun kaga mubtada ne shi anta fa'ilun qaddama anta din nan fa'ilun qaddama sadal khabar wa yahtamilu an yakuna anta mubtada wa zai ya dauka anta din nan ya zama mubtada mu a anta ragibun a anta ragibun sai anta ya zama mubtada ragibun ya zama khabar muqaddam wal awwal fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya a ragibun an ta'al aliyah ya ibrahim na farko shi ya fi dacewa ma'amulun ne ragibun ragibun an aliyah ne shi an aliyah yana da alaƙa ne ne ma'amuli ne nawa yau wani ragib hmm. a gane a an ta ragibun an aliyah a gane ragibun yawa ragibin da ya aiki a kan shi wala yalzamu fil wajh al awwal al fasl bayn al hani wal ma'mul baya lazimta a cikin fuskan farko a rarrabe tsakanin amil da Ma'amul. A ana wajen ba an ce a ragibun anta an aliyati kaga dama an aliyati dama shi shi ma'muli ne na me na ragib yawa to shi ne kaga nan ba a samu fasal ba fa yajuzu an yakuna a ragibin mubtada wa anta fa'ilun kadha masatul kabar ويجب أن يكون أنت مبتدا مؤكد والراجب خبرا مقدما والأول في هذه الآية أولى لأن قوله شيء ذنبي مبتدا مبتدا أنت لأن شيء فائل شيء لأن أنت كو لأن لأن قوله عن آلهتي محمول معمول راجب هذا نعم. فلا يلزم في الوجه الأول الفصل أنا بايع لزمت baya lazimta a fuskan tsakanin amili da ma'amul bi ajira a sa wani bakon abu ya rarrabe da annan anta ala hadha ta radir fa'il ne shi a ragibun anta kaga ai shi anta din ya zan fa'il wace zama a ragibun anta kaga ragibun din ya mulu amal fi'ili falaisa bi ajnabi min shi wannan anta din ba wani bakon abu bane shi ne fa'il ashe shi ne daidai واما على الوجه الثاني ثم بك دوكا كان فكا na biyu ran fa yazum fi al fasl bayna al amil wal to yana lazimta a cikin shi a gabar bewa tsakanin amili da mahmul da wani bakon abu ne anna anta ajnabi min ragi anan wajen ina ce khabar muqaddam bu salamu akhar eh. hada takrir akan wannan takrir anna domin shi mubtada ne balaita ragi amalu fi amalu fi shi anta da aiki a gare shi shi mubtada ne shi domin shi kabar ne wal khabar la ya'malu fi mubtada shi kabar baya aiki ga mubtada ala sahih amma wajen wasu malamai suka ce al mubtada mubtada marfu'un bil bil khabar wal khabar marfu'un bil ibtida eh da mazahib da sunan amma ga zancen da ya inganta wajen malamai khabar baya aiki ga mubtada eh na'am har an kwana نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك